Bitrus ta biyu Sura biyu Amma fa annabawan ƙarya sun bayyana a cikin jama'a, kamar yadda za a sami malaman ƙarya a cikinku, waɗanda za su saɗaɗo da maɓanaciyar fanɗarewa, har ma su ƙi mamallakin da ya fanso su, suna jawo wa kansu hallaka farar ɗaya. Da yawa kuwa za su bi fajircinsu har za a kushe hanyar gaskiya saboda su. mahaɗantan malaman nan na ƙarya za su ribace ku da tsararrun labaransu an riga an yanke hukuncinsu tun da wanda zai hallaka su a shirye yake sosai da yake allah bai ragwanta wa mala'iku ba sa'ad da suka yi zunubi sai jefa su a gidan wuta ya tura su a cikin ramumuka masu zurfi masu baƙin duhu a tsare su har ya zuwa ranar hukunci. tun da yake bai ragwanta wa mutane tun can da da kuma ba amma kiyaye nuhu mai wa'azin adalci da waɗansu mutum bakwai sa'an da ya aiko da ruwan tsufa na zuwa cikin duniyar nan ta marasa bin Allah da yake kuma ya mai da biranen Sodoma da gwamnati toka ya yi masu hukuncin hallaka ya mai da su abin ishara ga marasa bin Allah da yake kuma ya ceci Lutu adili wanda farjicin kangararru ya bakanta masa rai kwarai don kuwa abin da adalin nan ya yi ya kuma gani sa'an da yake a cikinsu sai kowace rana yakan ji ciwon aikinsu na kangara a zuciyarsa mai adalci ashe kuwa ubangiji ya san yadda zai kubutar da masu tsoronsa daga gwaje-gwaje ya kuma tsare marasa adalci a kan jiran hukunci har ya zuwa ranar shari'a. tun ba waɗanda suka dulmaya cikin muguwar sha'awa mai ƙazantarwa ba suke kuma raina mulki masu tsaurin ido ne su masu taurin kai kuma ba sa jin tsoron zagin masu ɗaukaka amma kuwa mala'iku ko da yake sun fi su ƙarfi da iko duk da haka ba su ɗora musu laifi da zage-zage a gaban Ubangiji. Amma waɗannan mutane kamar dabbobi marasa hankali suke. masu bin abin da jikinsu ya ba su kawai waɗanda aka haifa don a kama a kashe har suna kushen abubuwan da ba su fahimta ba lalle kuwa za su hallaka a sanadin ɓacin nan nasu suna shan sakamakon muguntarsu sun ɗauka a kan jin daɗi ne a yi anashuwa da rana kata sun baƙanta sun zama abin kunya sun dulmiya ga ciye-ciye da shaye-shaye suna ta nishaɗi a cikinku, jarabar zina take a gare su, ba sa ƙoshi da yin zunubi, suna yaudarar marasa kintsuwa. Sun ƙware da kwaɗayi, la'anannu iri, sun yarda miƙaƙƙiyar hanya sun bauɗe, sun bi hanyar bal'amu ɗan beyor, wanda ya cika son samu ta hanyar mugunta, amma an tsawaita masa a kan laifinsa, har dabba mara baki ma ta yi magana kamar mutum. ta kwaɓi haukan annabin nan mutanen nan kamar maɓuɓɓugen ruwa waɗanda suka kafe kasashe ne da iska take kaɗawa su ne aka tanada wa matsanancin duhu ta surutai barkatai marasa kan gado na ruba da halinsu na fasikanci sukan shammaci waɗanda da ƙyar suke kubucewa daga masu zaman saɓo suna yi masu alkawalin yanci gashi kuwa su da kansu bayan zamba ne don mutum bawa ne na duk abin da ya rinjaye shi in kuwa bayan da suka tsere wa ƙazantar duniya albarkacin sanin ubangijinmu mai cetonmu yesu almasihu suka kuma sake sarkafewa a ciki har aka rinjaye su ƙarshen zamansu ya fi na fari lalacewa kenan da ba su taɓa sanin hanyar adalci tun da fari ba da ya fiye masu bayan sun santa sa'annan su juya ga barin umarnin nan mai tsarki. Ai kuwa karin maganan nan na gaskiya ya dace da su cewa, Kare ya cinye amansa, da kuma, Gursunar da aka yi wa wanka ta koma ga birgima cikin laka.